السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwana wata na da watan almuharram hijira wannan sabon shekara ta musulunci a daidai da shida, ga watan bakwai watan june 2026 wannan shi ne darasi na 164 a cikin sunan tarmidhi na al'imamu abu isa muhammad ibn saura a tarmidhi rahimahullah ah, an ɗan sami jinkiri ina daddaren fito ne aka kawo wata amarya a mata nasiha da wa'azi shi ne abin ya ja lokaci Allah Ubangiji ya samu dace. muna karatu a cikin kitabul jana'is an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana babi kenan babu ma ja'a fi karahiyati na nazar babu na hamsin da takwas kenan babu ma za a fi karahiyati tajassusul quburi wal kitabati alaiha babu da yazo game da sumince haka za mu ce ko ko kabari wato a masa kulasta a sumince shi a komai a lele shi ko a tayin ɗinsa wannan shi ne a a babu shakka haramun ne kuma aiki ne na kiristoci da yahudawa sannan aiki ne na yan shi'a su duk inda suke kawata kazari kamar kafirai haka suke a yi tarin ɗinka a yi masa rumfa a sa masa fulawoyi a ce shahidu wani kenan ma'ana sun ba su lambar shahada kai tsaye wannan gaskiya a musulunci ba da bane a ah, hatta daidai da likafani Abu Bakar yana cewa fa innahu yuslahu sari'an la tughalu fihi kar ku shige gona da iri game da mai tsada dan da dan da ne ke zagon yiwa Dan gangar jiki ta lalace ta narkar da shi ba shi da wani amfani Al alhayyu ahaqqu bil ghali mai rai shi ya fi son da abu mai tsada ko abu mai kyau amma duk girman mutum duk sarauta shi duk mulkinsa wannan alawai wannan likafanin mara tsada shi ya kamata a bashi ba magana ko wata farar shadda ko wani goyal ko wani ainihin wato laifi mai tsada saboda alhaji wani ne duk kuɗin shi da sai da haka haka ƙawata kabari ko filis ko shi ko tumisi ko kayan kudin wannan duk shirme ne ba abin da zai tsina na masa wallahi sai aikinsa me ya zo da shi me ya aikata shi ne abin da zai amfani da shi nan ya amfani da kalmar karahiya wanda yana ɗaukar mahanar haram wani kitaba alaiha da rubutu a kan kabari rubutu a kan kabari kala biyu kala na farko wanda an yi sumintin a rubuta a kan kabari wanda ba da zai gogu ba kenan abu na biyu kuma shine abin da ake yi a yanzu shine a samu wani ɗan allah wasu kan rubuta ina lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa ne da fiya ran kaza ga watan kaza da sauransu hada matsani a haza haza <laughs> eh to menene hukuncin wannan shi dai wancan mai sa aka hana rubutu malamai suka ce galibar, mutanen da suna rubuta abin da ya shafi sunan Allah da ayoyin Qur'ani ko wani hadisi da mace haka ba don wani aji ko abin nan ba suka ce wannan bai kamata ba yana iya yi wa rubutu ya sami wani abu na rawa ya wulakanta idan ayar Allah ce ko wata magana a nan salasala. ta ka bai kamata a rubuta ba abu na biyu idan rubutu ne a jikin allo haka a rafi idan manufar don a gane kabarin ne cewa kabarin yana don kariya ya ɓata wasu ce babu laifi wasu kuma sun ce a'a ai rubutu annabi hana kamar da yake cin hadisin jabir a yi wani alamar da yadda za a gane amma ban da rubutu rubutu kai ku yi annabi ya yi hani a yasta ba alaiha a yi rubutu a kan kabari shi ne zala sula ma dutse ya ɗauko a kan kabari usmanu bin mas'ud bayan an gama binne shi shi ne farkon da aka fara binnewa a baki'a a makabartar madina عثمان بن مبعوث أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فهو النبي من شاير واحد فلاك جمع فيها النبي أقول بيته في أبي قبر يقول لأتأرف به قبر أخيه وأدفن إليه من مات don na بل مجاني قبر uwana duk sanda da zai har ya ƙasa sannan duk wanda ya na samu damar in binne shi kusa da gurin zan kunne shi wa adfani ilaihi min nasi min ahli sai kuke gani ai saboda hakan suke rubuta wannan rubutu babu wani abu da za su iya sawa wanda da zai iya al almuhim in za a iya saka allah a rubuta amma kar a sa kalmomin qur'ani ko sunan allah ko wani abu kamar zuwa na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ga akwai sunan Allah a jiki amma an samu daga cikin wasu magabata suka rubuta wa'azi ko wata kalma mai tasiri musamman ga masu ziyara wani za ga ya saka ya wanda yake tsaye a kan kabarina ko ya wanda ya tsaya yanzu a kan kabarina ni ma haka na tsaya a kan kabarina kamar yadda ka tsaya ɗin zai kuma gani ne a ciki yadda ka tsaya kai nan kar haka za a kasance a ciki ma'ana kamar abin zai ko wa'azin da kai zai tasirantar da kai ka zo da ma makabarta don wa'azi da ka sake ganin irin wannan wa'azi ɗin amma dai aslan ba kunna bane ba a duniya bane umarni ba a san da aka samu wani al'ada ɗin ba a nan ƙasar su wanda ya mutu yi wannan rubutu a kafi da sauransu to idan akwai manufa mai kyau da dalilin da yasa ake yi na taɓa ji dai ibrahim kalibi ya ce babu laifi amma in babu wata manufa kawai don alfahari ne don ga wani ma ba don a gane din ba to bai kamata ba saboda annabi ya hana rubutu a kan kabari wataƙila abin zai koma zuwa ga niyyar mutum amma dai khairul hadi حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما في الخير شريع شريع أمنك كذا لا أراتي أمني ولنكو كبه أسامون ربنتي أيوة ألامة أجيكيد جونينا حبر وانا الله سلام ذاتي يتحدثنا عبد الرحمن ابن الأسود أبو أمري البسل قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير an jabir daga hadisin jabir ibn abdullah qala yake na hannabi sallallahu alaihi wasallam an yahin kaga tun da aka ce yahin an tujassas al-qubur a tilaste a tilaste kaburbura wa an yuktaba alaiha ko a yi rubutu a kansu wa an yubna alaiha ko a yi a an ko a takawa a wata riwaya ko a rika zama a kai Ya ni yi jilasa alaihi har ma yake duk wanda ya daina kan kudari ya sami gaura shi wuta ya zauna a kai ya ce masa sauƙi sama da ya zauna a kan kabarin wani saboda ka ko jini za a yi a sami da ake nufi da jini kar a sami wani jini mai tsayyara makamar kubba ko wata rumfa ko a ce za a rufe shi a cikin jini, wannan bai dace ba قال أبو haza حديث هذا حديث حسن صحيح حديث هو من غير وجه عن جابر an rawaito shi ba ta hanya ɗaya ba ba fuska ɗaya ba daga jabir a kadarar fasa ba a du ahalin ilmi wasu malaman sun ɗan yi rangani minhum daga cikin sakon alhassanin basari sai ta tsayin kuburi wa'a'in ta ɗayyuri ibn abin shi ne yin kamar da ƙasa a ɗan yaɗe shi in akwai buƙatar haka shi ne ta ɗayyuri ibn wato abin shi ne وقال الشافعي شافعي ما يقول Ba بأس أن يبين الكبر لا ليتي أدنيات كبر إن أكون بكاتر هكا واتو كمر da laushi da yawa, sai an saka wannan nijna wannan halalluka da ake sa ana tunanin zai zube ko a iya ɗan sa masa wannan wato yi a rike shi babu ma ya tsoro rajulu idan da halal makabira babu abin da mutum zai faɗa sanda ya shigo makabarta ko don ziyara ko ka shigo don za a dunya yi duka ana so ka ce assalamu alaikum ahlal diyar من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم سلفنا ونحن بالأثر da makamantin wasu kuma suna سنة dai sai lokacin da ka ka ziyara za ka قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن سلم عن أبي كدينة عن كابوس ابن أبي بديان عن أبيه عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة النبي يعيك كما كبر المدينة فأقبل عليه بوجهه سوى فسكا فسد فسكا فيك اللغرة فقال سيفي السلام عليكم يا أهل القبور سلم عليكم يا كون أبو ساك أبو جرة يا غفير الله لنا ولكم الله يغفر كما نمودكم أنتم سلفنا ko ne yammu wa na hannu bil asar mu kuma muna baya muna kurbi wato wa na hannu bikin lahiqun faqala wato fil babu an buraida wa aisha haka kan wannan matsala sai hadisi daga buraida da aisha ala bu isa hadisi ibn abbas shi wannan hadisi da ibn abbas hadisin hasan garibu hadisi ne hasan kuma garibi da zo ta hanya daya وابو كدينا شي ابو كدينا اسمه يحيى ابن المهلب وابو غديان ابو غديان اسمه حسين ابن جندب باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور باب ما جاء game da yayi rangan a iya ziyartar kaburbura a da annabi ya hana ziyartar kabari kafin imani ya sake ratsa mutane da fahimtar addini da gudun shirka ko wata bid'a ko wani sabon Allah ko roƙon na kabari da sauran da mutane suka gama fahimtar waye Allah da haƙƙinsa waye dan adam da haƙƙinsa da sai annabi ce da dai na hana su ziyartar makabarta na la kuma an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah sai annabi ya faɗi dalilin na ziyara tana tuna lahira سنة sa mutum tuna haƙiƙanin lahira قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن جيلان والحسن بن علي الخلال قال ومن معلمينا مستقيم حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا سفيان عن ارقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه دغدابه بريده انكن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kaji ko yake na bai kuma an ziyara kan kubur da Allah yana ku ziyartar makabarta dan kaji kun ce na haifa ku da can na kasance ina hana ku an ziyara kan kubur wa qad udina li muhammad to yanzu an yi wannan manzon Allah izini sallallahu alaihi wasallam shi ziyarati kabar ummihi game da zai iya ziyartar kabarin mahaifiyarsa fa zuruha kuma ku ziyarce ta fa innaha tuzakkiru al-akhirah domin tana tuna lahira wannan shi ne dalilin tuna lahira dalilin ne kuma addu'a ga mamata shi ne dalilin jirga a tuna lahira mun na matsabarci sa amfana da addu'a da ba yi ba don ka roƙe su ba a kan a cikin mawaƙa annabi ya ce wala ta tsilo hujra kar ku faɗin muguwar kalma kamar yautan kabarin ko ɗaya zai kasar kabari ko bukawa a shafo wani shi yanzu yadda yake cikin kabari ya fi ka bukata sannan da ka kai maka bukatu da na san kana yi ba ko ta da ohun la ya fi wa ido a uku wa la ya sa mai o masta ta bula ku in na labi na tabari na min bin lahi ibadin amsalikum Allah ke duk bayin ne irin ku sun ma Allah suke roƙa kafin su mutu to kada mutum ya yi wasa da imani sai zai rusa addininsa قال وفي الباب عن ابي سعيد وابن مسعود وانس وابي هريره وام سلمه اولا من صحابي سبويت انك من تلين ولنا مغنغن قال ابو عيسى حديث بريده حديث حسن صحيح والعمل على هذا حكى ايكي يثبت اكن حكى عند اهل العلم لا يرون بزياره القبور بأسا ba sa ganin akwai wani laifi dangane da ziyarar kabari wa huwa qawlu ibn mubarak ra'ayin abdullahi dan mubarak shi ma kenan wa shafi'i da abu abdullahi muhammad bin idris shafi'i da ahmad shi ma abu abdullahi imam ahmad wa ishaqa da ishaqa Babu rahuya باب ما جاء في زيارة القبور للنساء باب da ya zo game da halatta ziyartar أبو da mata ma'ana mata ma ko za su iya ziyartar matsabarta to shi ne yake حدثنا الحسين ابن شريك على حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه قالت توفي عبد الرحمن بن ابي بكر بحبشي بحبسي قال فهم إلى إلى مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندمان الجزيمة حقبة وكنا كندمان الجزيمة حقبة من الدهر حتى قيل من يتصدأ فلما تفرقنا كأني ومالك ومالكا لطول السماء لم نبت ليلة معا ثم قالت والله لو حضرتك لو حضرتك ما بقيت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك بد أن حديث ضعيف يونس يروي daga ibn Jurayj daga abdullahi bin abi mulaika yace tuwfi abdurrahman abdurrahman dan abu bakar yayin aisha uwa ɗaya uba ɗaya abdurrahman bin abi bakar ya rasu bi hafshi a wani guri da ake kira hafshi ala wa hulila sai aka ɗauko shi daga can ila maka aka zo da shi zuwa maka أدفن فيها أكبني شأمك فلما قدمت عائشة عائشة تزو مكة وتزو يعني سبب يكاوة مكة دقى مدينة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فيتزي زيارة قبر عبد الرحمن عن أبي بكر أيضا زيارة تتبريرة wasu baituttukan waka a bakinsa wato ta kawo wani su guda biyu wa kunna ka nadmanai jabinata hikbata ni da shi da ni da yayana abdurrahman yadda ka san wasu tau'ana kamar wasu ɗan biyu ne kakku a jikin wata mata da ake kira da jima'a. wato ba na rabuwa ne da ke ko da yaushe muna linke da wata matar da ba hikki ba ta tsawon wani lokaci akan ce hikba akan ce hukba ma'ana hukba zamani ne tsaye zamin fito ne ahqaba ahqab da Allah ya ta nuna ayatu cewa la yusina fiha ahqaba in da za su zauna a cikin tsawon zamanin mutane to guda biyu ta ce hikba ko hukba kuma da wani littafi da muka karanta hikbatun min tarih ko hukbatun min tarih ba fatan gani mun kasance tare da shi tsawon wani lokaci jazuna tana kula da mu wato kamar yadda ta rene shi ce hukbatan min jahal tsawon wani lokaci na zamani hatta kila lam yatasadda har ma akan ce kai waɗannan da za su taɓa rabuwa ba ba za su taɓa kecewa ba asalin yadda sadda'a wato su rabu a keta su a yanka su ba za su taɓa rabuwa ba alam ma ta farrata na amma da muka rabun wannan yenan wannan yenan ka an yi wa malikan liɗoli suna kamar ka ce ni nan wa malikan da malik malik suna ne na mutum da suke faɗa لقول كما سبب الطول هدير جمكي يد تسن لن نبت ليلة معنا بم سبقانا آتي بها كو جدا بيتا ربا يد تسن بم سبق هدير ربا wato duk zaman da muka yi gashi duniya ta raba mutuwa ta raba dole an raba al-mufarriq lil jama'a kenan mai raba ainihin wato jama'a sannan sai ka ce wallahi lau hadartuka ma bisinka illa haisa mutu da a ce na halarce ka a san da ka mutu ba a ɗauko ba ba inda za a binne ka sai a inda ka mutu ba sai an da kai maka ba walau shahidtuka ma zurtuka da na halarce ka ma wurin da aka binne kan da ba zan kawo maka wata ziyara ba to anan ya yi ishara ne game da ziyarar mata makabarta duk da hadisin bai inganta ba kamar yana so ya nuna aisha ta kai ziyara kabarin abdurrahman amma ga babu na musamman ya kulla babu ma za a ce karahiyati ziyaratul qubur lil nisa'i babu da yazo game da karahancin ziyarar mata game da kaburbura ko ziyarar kabari game da mata to da mu zama yi mukawarana mai malamai suka na farko haddasana ku sai ba abu awana an umar ibn abi salama an hadihi an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور أبو هريرة يسير مازال يالا انت الزوارات القبور ما في الجندر ما قبرك ما شاء زوارات جمع المؤنث الثاني بكينونا ما شاء لا انا يالا انت جدا جاتاي لما انت بيجي افركو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انا لأنا فعل ما بني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو زورات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع المذكر الثالث وهو مضاف القبور المضاف إليه وأنا ما لا الباني حتى أحكام الجنائز ليس وانا حديثي يا إنسان amma hadisin da bai inganta ba la'ana Allahu za'iratul quburi ba tare da mubalaga wannan da sigatul mubalaga shine ya inganta da sigar da bai da mubalaga ba kawai cewa annabi ya la'anci mata masu ziyarar tsawarta wannan bai inganta ba amma masu yau ziyarar wannan shine ya inganta sai to ya halatta su je ziyara makabarta amma kasu yawan su zuwa yadda maza ke zuwa me yasa annabi ya hana su zuwa suna da rauni suna da matsaloli suna da emotion da aɗufa da damuwa musamman a ce wani masoyinka ko mahaifiyarta, ko babanka ko wani sanadi yana na sanadi wata madogara da yasa a rayuwa ta mutu ko ya mutu to mace tana da rauni dauriya da namiji yake da shi ba za su iya yi ba ana iya zuwa ta je gurin nan ta aikata mummunan abu ko mummunan kalma ko fashewa da kuka ko tunawa da mai taimaka min ko kaza ko kaza to sai aka hana su yawan ziyarta misali in aka ce a shekara za ta je kamar sau biyu ko sau uku sai a ce babu laifi amma namiji in eh, kullum zai je ba hana shi ba in duk sati zai je ba hana shi ba amana ta kafi ki ziyarta kama an samu daga cikin magabata cikin tabi'ai wata mata na ziyartar kadari aka ce ke me yasa kike ziyarta ta ce ai zuciya tana bukatar wa'azi yadda maza ke bukata nuna muna bukata to annabi ya hana mata ne masu yawan kai ziyara kabari amma ba a hana su gaba ɗaya ba sannan ga hadisin wato umma atiya ta ce an hana mu. zuwa rakiyar gawa amma ba matsawa ta akan ba نهينا عن اتباع ba ولم يؤذن Ba با عزيمة بتباع كافرة وأكيمة wato kamar irin da ya ce to ku ma san me kai kai wani kabari ta wannan ba aikin ku ne da ku haƙuri ku koma saboda gurin kamar aiki ne na maza to nan kabari don ne kabari amma idan bukata na ta kama a ce ba na maza ko an yi kashe-kashe mata ne ke zuwa su binne ko su yi tonan duka ya halatta saboda lalura alayyar ta hal wannan shi na hadisi na farko da ya kawo قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت وقال حديث ابن عباس بحديث حسان بن ثابت قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم وسمع لمينا ذنب أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم وأن هل ماذا تدعم كما سيئة يا طالب سنكا فن النبي يرنزل في زيارة القبور جمد زيارة مقبرتا بمعنى على وجه الأمام وانت المديث بيته كنت قبل نهرتكم عن زيارة القبور أذوها فإنها تذكركم الآخرة وما كما في بسكي معناه النبي أذوني بسيجة الأمور باب تخسيسي تخسيسي كما يا زوني أولي شكمين أمين ما سيوي سوا معناه والآن يبقى على أمينه حتى يرد دليل يخسسه آم ما زنى إن جنر الغاتف يا جنر الإنسان har sai an samu wani dalili da zai nuna ta da ce ko an yi takafifi ko shan ko ga wasu sannan sai a ware to asali am ne da an samu takafifi amma wancan bai inganta ba kamar da muka ji wannan kuma ya inganta to anan sai yake ishara ga wasan umumi din Tirmidhi yace wannan kila ya faru ne kafin annabi ya yanka rangon din alamma rafata to tunda ya yi rane kenan دخل في رفحته الرجال والنساء إذا أنت ما بعد ما تسيت جوان شرًا ظما فقال بعده وسك الشعاء إنما كره زيارة القبور للنساء أي أنهم ما زيارة بريئة لكن لكي صبرهن صبر كرنتم وكرنتم وكثرة جزائهن بيوم جزء شيء لكن هكوري إن الإنسان خلق خلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا سنة هذا الجزء حين الرسل جوريا سنة هذا إيموشن سوتين جامون بعض ما جاء في الدفن بالليل بعض ما يقول أنا بحلت بني جاوا دفتري بني جاوا دفتري ما ليس بني hasali ma an tafi na Abubakar shi da daddara ka binne shi lokuta uku ne annabi ya hana binnewa hadisin uku batu bin amir al-fadl sanda rana ke fitowa da sanda ta biyu tsakiya sha biyu da sanda za ta faɗi dab da ta yi hukura ta lankwasa da kara binne kafari kara yi sallah a lokacin ya ce salatu sa'atu lokuta uku annabi ya hana mu sallah a ciki ya hana mu binne gawa a lokaci ma'ana an an je makabarta ka ga sha biyu da sai sai a ɗan ɗaga kafa zuwa kamar sha biyu da kwata ko da rabi sannan sai abin da shi kar abin da shi daidai lokaci amma da daddare insha Allah babu laifi ko da za a je da fitila ko kokilan ta hannu ko kaza kaza ko a ko menene ko almisba ko wata iri a haska babu laifi domin an hana kai makabarta a rika kai musu fitulu ko musu kirki lai da sauransu duk ba a kaiwa sai in abu ya yi zamani ya yi zamani me ya zamani ya yi zamani tsoron yanayi da halin da ake ciki da gurɓacewar zamani ya ce ga makabarta an kai musu security lai an haɓaka su a gefe gefe saboda gudun wato mafasa da masu zuwa suna tonon kabari da sunan tafi da sauran gila ana yi ne saboda wannan manufa amma ba da haka ba an fito a ganta gudun da daddare kuma ake so ka kai ziyara ma daidai lokaci ko da na amince da daddare annabi yake fita ko ka zo mu je makabarta cikin dare ba kan an je ga duhun gudun ga komai ka ce man tattuk su wane ne da wani a kunce kai ma gobe ko jibila a kawo ka. ba abin da zai tsoratar da kai wallahi sai aikin ka sai bayan falalar Allah ta baraka wa ta'ala halinka Allah ta samu da sai ce babu ma za a fi addasu fil layli حدثنا أبو كريب محمد بن عمرو السواق قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرقاف عن عطاء بن عن ابن عباس daga ata'u ata'u bin yasa ko ata'u bin abi rabah almajiran ibn abbas ne annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakhala qabra yace annabi ya shiga wani kabari lailan da daddare fa usrija lahu sirajun za ka kunna masa wata fukula mai hakke ita ce siraj fa akhrajahu min qibali qibla sai ya riko kabarin ya riko mamacin a bangaren wato alƙibla فقال رحمك الله ورحمك الله الله يجزيكنك إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعة شما ده حديث ما تكتب إن كنت lalle kai din Allah jikanka babu shakka ka kasance awahan kamar da Allah ya ce inna ibrahima allahun halin Allah shi ne mai yawan kai lamarinsa gurin Allah ta hanyar kuka ya ɗaga hannu gare shi ya ƙanƙantar da kai gare shi daga Allah a a da kake zuwa ga Allah. Allah allin Qur'ani ne yawan tilawar Al-Qur'ani wato annabi ya shaide shi idan har hadisin ya inganta. wa عليه alaihi أن annabi ya masa kabbara hudu a matsayin sallar gawa قال وكل باب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت لم يكن زيد بن ثابت أكبر منه ياجر منا زيد بن ثابت زيد بن ثابت الأنصاري كان ردم يزيد بن ثابت قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم أثنى لمينا بني كنت في إلى هذا بي أفعن فقالوا فيك تيدي خل الميت القدر لا يوجد من في قدرك من قبل القبلة تقر دارا القبلة فقال بعضهم وفيك يسل سلم يسل سلم أو بعد شجرة شيء كذا من قبل لا يوجد شجرة شيء أو كيف يعني معناه يسل سلم ورخص أكثر العالمين في دفن بالليل yawa malamai kuma sun yi rangwame wajen binne shi da daddare A wato babu wani laifi game da binnewa da daddare wallahu ta'ala ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad